بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قال احمد مصطفى فيصل رحمه الله في كتابه وقال احمد مصطفى فيصل يا فدا a cikin littafin sa nam amma limana sun yi rubuta da hadali amma me yasa ka kira mutazilawa da wannan suna ne fa inna mushkilatul asr tarikh li kalimatul mutazila lalle muskilan asali na tarihi muskilan asalin tarihi da kalmar mutazila kar a tsarin kasirar binar munakashat hakika ta motsar da ta motsar da yawa daga cikin tattaunawa tsakanin malaman firak suna ta tattaunawa wai menene asalin wannan kalma ta mutazila me yasa aka sa musu wannan suna mutazila wal bahithi haka nan masu bincike su ma suna ta tattaunawa tuntuni da kuma wannan sabon zamani din wa sanu'arrid li ahli li ahammi ara allati haddathat an sabab at-tasmiyati wato da sun rawa bujiro da mafi muhimmancin ra'ayi wanda ta haddasa an sabab at-tasmiyati wanda ta yi magana game da sababin kiransu da wannan suna an gane ku eh, sababin kiransu da suna mutar da za mu ci dalili ne ويقال إن سبب هذه التسمية أنا كوا سبب وانا كرا أن واصل بها كان تلبيزا للحسن الحسن سوى دليل واصل بن عطاء يا كسر شيء وتؤال دين الحسن البصري ينا زوا مجلس الحسن البصري ينا لين كراتو وكان يحضر حلقته الدراسية يا كسر شيء ينا حلقة حلقة أنا حسن البصري نكراتي في مسجد البصرة عشان مثلا تبصرة بشيء أكي كراتك Ina takaddama rajulun yas'alu Hassan al-Basri an ra'ayi din. A lokacin nan sai ga wani mutum ya zo yana tambayar Al-Hassan al-Basri menene ra'ayin addini kan wannan matsala din. Ina takibul kabira. Game da mutumin da ya aikata manyan zulubai cewa akar makalla idan mutum ya aikata manyan zulubai menene bauti mawqifin ahlus sunna kansa. Nan faqala radul. sai mutumin yake cewa na'am ya imamu din ya imamu din ya kai jagora na addini da harafi zamani zamani na jama'a wasu jama'a sun bayyana a zamanin mu dinnan yukaffiruna sahibal kabira suna kafirta ma'abota manyan zulubai cewa duk mutumin da ya aikata manyan zulubai ya yarda a gani eh wa jama'ati sannan akwai wasu jama'a sun bayyana jama'atun ukra wannan a ai takrar kenan eh. da wasu jama'a daban yi wasu fiha suna budawa game da ita umul murji'a yaquluna la tadurru ma al ba bi ma'siyah yawa suna fadadawa a ciki wato suna cewa su ne murjawa suna cewa la tadurru ma al ba bi ma'siyah saban Allah baya cutarwa tare da imani kulura don mutum idan mutum misali yana da imani musulmi ne shi sai yana zina ko yana shan giya ko yana luwaɗi ko yana kaza ba dama dai musulmi ne saban Allah baya cutar da shi wannan shi ne fahimtar kuma 'yan mulki awa kaga ya zama kishiyar fahimtar wa kawari masu cewa mai aikata banyan zunubai kafiri ne to zuwa yana sun ce matuƙar zai mutum akwai ibani a zuciya shi duk zunubin da ya aikata baya cutar da shi eh. Kamar na tanfa'u ma al da'a kamar yadda da'a baya amfanarwa tare da kafirci in dai mutum kafiri ne duk sallar da ya yi, duk azumin da ya yi, duk zakan da ya yi, ba zai amfane shi ba sannan kuma mutum musulmi ne duk sabon da ya yi ba komai Ba kai kuma lana an na ta kila fi zalik yaya za ka yi hukunci gare mu mu kudurce game da wannan a cikin wayannan bangarori guda biyu wanne ne daidai wanne ne ya kamata mu ɗauki ra'ayinsa na'am wa ba da ruwaya a cikin sashen ruwaya fakkara hakan. sai Hassan al sai ya yi tunani kafin ya bada amsa kan magana ya ɗan tsaya ya yi tunani wa qabala an yi ji ba a fara a wasu to kafin ya amsa sai wasil bin yasa ya yi gaggawa ya bada amsa ɗalibi mara ladabi sai ya yi sauri an gane ko ya bada amsa kafin malami ya yi magana eh ala abu firdaus abu firdaus ya ce wa hadha in dalla ala shay'in fa inna ma yadullu ala qillati adab min hadha tabi wannan in yayi nuni akan wani abu yana nuni akan karancin ladabi ne ga wannan ɗalibi bai san darajar malamin shi ba tunda kafin malami ya amsa yayi wubi ya bada amsa wasu ɗauya yana nuni akan su'i ɗauya mummunan abin da ya naɗe a zuciya ya naɗa wata mummunan manufa game da malamin da kuma da a wata sunna nas'alullah al'afiya muna roƙon Allah lafiya wasil bin ada lamma qalla adabu wa ustazi kaga shi wasil bin ada lokacin da ladabin shi ya karanta ga malamin sa ya zan bashi da ladabi gaba daya ustazi tabi'i al malamin sa tabi'i mai daraja jazawullah jazawullah bil hijra sai Allah ya taka ma wasu hada da karkacewa saboda ba shi da ladabi wani rashin ladabi ga malaminsa ya sanya shi wasu ya karkace an gani akwai hanyoyi da dama da Allah yake azaba da ainihin dalibin ilimi in bai san darajar malaminsa ba an gani kaga wato mafi karanci Allah ya ɗebe albarka ga iliminsa ya yi karatu amma ilimin bai tasiri ba na biyu kuma ya mai da shi fasiki wato ɗan bidi'a kamar yadda wannan ya kaga sai koma babu ta zile falon ma ku a zagar kudu babu lokacin da ya karkace sai Allah ya karkatar da zukatan shi ko zuciyar shi kusari sai Allah ya saka mai da karkacewa daga hanya wanda yake daidai in babu kaulin hukama wato ta babu magana masu hikima da suke cewa aljaza'u min jinsil amal eh sakamako yana daga cikin jinsin aiki na ta'ala falan ma za hu azada Allah qulubahum wallahu la yahdi al-qawma al-fasiqin lokacin da suka karkace sai Allah ya karkatar da zakatansu Allah baya shirya da mutane kai, Allah shi tsare mu wal qawlu thani ra'ayi na biyu menene dalilin da yasa aka sa suna Shi ne anna wasil wannan shine ra'ayin farko shi wasil bin ya yayi tawayi ga malamin ga al-Hasan al-Basri ya zo ya ba da amsa kafin malamin ya ya ba da amsa an gane wani ku magana na biyu lokacin da mutumin ya zo yana tambaya game da ra'ayin addini fi murtakiwul kabira game da mai aikata zunubi fa ajaba al-hasan al-basri rahimahullah ya annahu munafiq aka ce hasan al-basri ya amsa cewa mai aikata manyan zunubi munafiki ne shi tare da ha ala hada ra'ayi sai shi hasan al-basri sai shi wannan wasil bin afa sai ya gitta ma wannan ra'ayi na cewa mai aikata manyan zunubai munafiki ne وقال إن مرتكب الكبيرة ليس بمؤمن بإطلاق. يجي للي بأيك كمان ينزل بي فمؤمن يبني كيس إيه wala kafirun bi ilakai ko ba kafiri bane kai tsaye ba a kiran shi mumini ba a kiran shi kafiri bal huwa fi manzila bainal manzilatayn a'a yana cikin matsayi tsakanin matsayin nan guda biyu mumini mumini kafiri kafiri in ji wasu bin yasa wa min samma in tazala fi an halqati sirr to tun daga lokacin bayan ya bada wannan amsa babu wanda ma ya ce mai ya saki shi da kansa sai ya matsa in ta zala sai ya matsa daga wannan halka din wata kaza fi sai ya rika makan shi wani majalisi a wani waje daban daga masallaci kuma masallacin na da girma na basra din sai kuma can wani waje shi ma ya bude majalisi ɗaliban da suke goyon bayan suka ji shi wato a can gefen ɗaya daga cikin ainihin wasu ginshiki amma masallacin na da masallacin na da ginshiki haka to nan ginshikin ga da halka can shi ba sai kuma can karshe ya bude majalisi shi ma majalisi wanda yake aqidan aqidan majalisin daban daga na malamin shi yana karantarwa na'am wa min hawlihi a sa ga talmizuhu wa ansaru ga ɗalibansa ga mataimakansa a shi ra'ayi wasu mu ya ka samu suna mutar da lalin zalika wakati wannan musta'an aka samu suna mutazila to masu nisanta malamin su mutazila mai nisanta malamin shi ita zara ya nisanta wallahu musta'an an gane ku eh za mu ji to menene ma'anar munafiki allazi tsamma bihi mutazila kazira dan hazal bazar ya ce mai munafiki to za mu yi bayani akan wannan kalma na munafiki insha Allah eh ai biyan da ya kasance duk matafi ya samu mabiya ba taɓa samun mutum ya zo da wani addini ya koma shi kaɗai ba taɓa samu ba wani lokaci ma sai malamin sunna ma ya ki samun mabiya malamin ɓaka ya samu mabiya da yawa Wane da gaske yana su ɗan wani ma faɗan wani ma mun san gaskiya su Gulu da da ke da abu mu gan da shi ba. mun fi gamsuwa da naka sai na sun bi shi wani da gaske وهناك بعض النقولات الطيبة akwai wasu nasosi masu daɗi an baji min salaf na salih an bado daga sashi na ainihin magabatanmu na kwarai fi hasi ala islamin lisan game da kwadaitarwa game da gyara harshe akwai nusus da suke nuna mana muhimmanci a gyara harshe ومنها قال عبد الله بن مبارك daga ciki babban malami Abdullahi bin Mubarak ya ce Allahu fil kalami akbaru min athar al wato lahan a cikin magana ya fi girma daga ainihin wannan wani ciwo da kira jidiri a fuska wani ciwo ne wanda yake kama a ce kamar kansa yake ciwo ne mai hadari a fuska an gane ko gara wannan gara ainihin gara kwaɗi da wannan mugun ciwo wani mugun ciwo ne gaba daya to gara lahal da shi a gari? Eh? gara gara wannan ciwo da wannan da kwabi a wajen harshe kama ce wani ciwo ne mai kisa a gari? to gara wannan ciwo mutum ya yi shi da ce yana kwabi a cikin larabci وكان عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس يا كذا شيء عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس الله idan yaro yana kuskurin larabci duka suke masa ala la amri la dalilun wahid min salafin salih wannan na rantsi da Allah dalili ne a asiri daga makabatan na kwarai annan akan cewa lalle wannan ilimin yana da gayar muhimmanci ilimin na ilimin mutum ya koyi na hau. ya koyi sarfu ya koyi balaga ya koyi adab yana da gayan muhimmanci la yastagni anhu talib al-ilm talibin ilimi baya wadatuwa daga wannan karatu ulum al-arabiyya kamar sauran irin makamin larabci masu amfani amsalu as wal balaga wal arud wa ma ila zalik wa usi talabat al-ilm amsali ina yin wasiya ga daliban ilimi yan uwana an yabdulu gayatul juhud fi dai ne hada su bayar da gayan kokari wajen samun wa'annan ilimuka da yana takalmus ya tsubu jiddan domin ɗalibta yana wahala kwarai da gaske idan ya kulle ɗalib ulumar arabiya ulumar ala idan ɗalib ba shi da ulumar ala in bai da ilimi na kayan aiki a gane bai san wa'annan ilimi to ilimi yana masa wahala kwarai da gaske baya ɗanɗanon hakikanin ainihin zauki na ilimi na'am unzur ila salafina salih ka duba zuwa ga magabatanmu na kwarai kaifa walu hadal fard kaifa walau hazal fanni itimama yadda suka baiwa wannan fanni muhimmanci hatta in lam yadribuna auladahum har su ma sukan bigi yaransu su akan yin sakaci da larabci fatanabba fatanabba ka faɗaka. an ce wa hasan al-basri inna imaman yalhad lalle muna da wani liman yana kwabi yana ɓata larabci Al'akiru! Ya ce Akiru! ku kuma da shi ku dinkirta da shi daga gare ku an gani to a nan inda a Najeriya ne ya za a yi a ce limami yana yin wannan a ce wai a jikin da shi a kuke gani to waɗanda za a jinkirtar suna da yawa wani in yana hudu ba kaga ya san ya sanya ma don ma fata kasara kaza ka gani kawai hudu ban ana yin shi ne kawai yana yanko duk abin da ya gana ma yana faɗa bai san dalilin da yasa ya sa don ma ba bai san dalilin da yasa ya sa fata ba wani ta bangaren sarfu ne ke lalata ainihin lafazi wani ta bangaren nahawu da abin da ya kama da wannan in an ce za a fi wayannan to limaman da za a cire suna da yawa gaskiya an gano wannan almuhim dai ya nuna mana muhimmancin wannan ilimi cewa lalle ya kamata a bashi muhimmanci in har ana so a yi malanta wa qala al-khalil bin farahid wato al-khalil bin bi rahimahullah ya ce lahanu lahana ayyub wato ayyub yayi kuskure ayyub asirki yani qala hmm. sai ce astaghfirullah duba da ya kuskure a larabci yake astagfirullah ina neman gafaran Allah kan kuskuren da na yi wa qala al imam al-asma'i ya ce inna aqwa ma arafu ala talib al-ilm lalle mafi tsoron abin da nake tsoro ga dalibin ilimi in bai san nahawu ba an yi da kula fi da da nabi ya shiga cikin jumlan maganar anan sallar cewa man ka zaba alayya mutu amina duk wanda ya mun ƙarya da gangan ya zauni mazaunin shi a wutar jahannama wannan shi ne karancin abin da nake tsoro ga ɗalibin ilimi in bai san nahawu ba wani ya kun fi a himmatu ilmi wadde kudurarsu hasana wato wani ya kun alkuduwa alhasana ya kasance abin koyi mai kyau game da jagororin addini jagororin ilimi da addini ya zama abin koyi gare su sun baiwa wannan fanni muhimmanci sosai ga abdullahi ibn Abba yana ana tambayar Al. ana tambayar shi game da larabci na ƙur'ani sai rera waƙe sai yanko baiti hmm. ana tambayar shi game da wani larabci na ƙur'ani sai yanko wani baiti a cikin shu'ara na ibn rukai a cikin na shu'ara ko kuma ya yanko maga baiti na nafiga ko ya yanko baiti na antar bin shaddad a gani yana da rera wani waƙe don ya nuna ma cewa gashi a cikin wato ash'arul arab a gani to amma da wasu malamai kwata-kwata ba sa ba da muhimmanci ga wannan fannin sai ga wani malami yana so ya malinta babu ruwan shi da irin wannan fanni na shi'ir babu ruwan shi da fanni na adab kuma yana so ya zama malami abdullahi bin abbas kuma yadda yake yanko bai cika ku duba mai azwawul bayan imamu shagiri shi ma yadda yake wa Alƙur'ani, duk kalmar da ya zo Alƙur'ani ya nuna ma cewa akwai shi a cikin ash'arul arab sai yanko maganganun wa'annan bayan Allah ainihin wato shu'ara na zamanin jahiliya yanko maganganun ya tabbatar ma da cewa wannan kalma da asali misali eh. imam al-asma'i ya ce ash'ar al na inganta waƙoƙi na kabilan huzayl mutanen huzayl na inga shi ta bakin saurayi na qurayshawa ta bakin su na gyara ainihin waƙoƙi na kabilan huzayl يقال له محمد بن إدريس أنا كرا متوى محمد بن إدريس الشافعي الشافعي تهنيا شنجي أنا كرا كرينا ديوا dangane da waƙoƙi na na Uzair dan Imam Shafi'i ya haɗa tsakanin ilimin fiqh da ilimin lugha kusa a cikin manya manyan malaman mazhaba babu wanda ya ba lugha muhimmanci kamar shi an gane to wannan lugha din ya taimaka masa wajen ya rubuta littafin usulul fiqh an gane ko wanda gashi yanzu duniya gaba ɗaya tana amfana da shi shi ya fara rubuta ya fara bin diddigi ya rubuta wannan littafi zai amfani al'umma gaba ɗaya da shi وكتب عمر بن الخطاب رحمه الله عمر بن الخطاب الله يا مسر رحمه يا رب توثيق ابي موسى الاشعري رضي الله عنه يا رب توثيق زوا ga gwamnatinsa shine abi musa al hmm. ya rubuta mai wasiƙa amma ba'd fatafaqahu fi sunna ita hmm. bayan haka ku tsaya ku fahimci sunnan manzo sallallahu alaihi ku koyi larabci kada ku yi wasa da sunna ko ku koyi larabci sosai سمع الأسمعي ya الله fi du'a yi asma'i eh, ya ji wani mutum yana da wafi yana cewa cikin addu'a ya zul jalali wal ikram ya zul jalali wal ikram فقالك يا haza منذ كم تدعو بهذا الدعاء kake addu'a da wannan ya zul jalali wal ikram fara ce munzu kaza wa kaza min asin ke tun shekara kaza da kaza nake cewa ya zo jalal wal ikram fara lahu hariyun Allah ya tajaba lak yace wannan shi yafi cancanta kada amsha addu'an ka dan kai dan ta'addanci kai ta'addanci ba za a ji wannan addu'a naka ba me kamata ce ya zal jalal wal ikram saboda izafa ne Izafa ne shi kuma ya zal jalal wal ikram ba ruwan shi ko a cikin shi zuwa bai san bai san bannan da yayi ba hmm. wara'a abu aswad du'ali abul aswad du'ali ya ga a ajalan ya ga diloli na yaji littijar na kasuwanci dilolin yaji ga sunan maktuban alaiha an rubuta li abu fulan kawai diloli na ka rubuta li abu fulan dace subhanallah hanuna wa yarbahun zai yi dama mutane su ringa kwaɗi ko suna samun riba wani abin siyarwa eh dama mai kwaɗi yana samun riba zai yi shi da mamaki ya kai wace ke wani dinar وقال رجل للحسن البصري wani mutum ya ce wa Hassan al-Basri ya Abu Sa'id banana bai fara kila ko abin ya Abu Sa'id ala hubbu dawani shagalaka an taqula ya Abu Sa'id san daloli san kuɗi san kuɗi shi ya hana ka shi ya shagaltar da kai ya hana ka ce ya Abu Sa'id har ka kasa ya Abu Sa'id saboda tsaban neman kuɗi kana ya Abu Sa'id ko ko a jikinka wa iyazu billah abin yana zuwa da mutunci inda mutum bai dan karanci wannan ilimin to zaka ba wuya zai ga an rena shi ma Allah a ce ilimin bai da wani kima sosai eh to in ba mutum ya karanta wani ba zai gane illan ba yake a hankali kuma wani lokaci ma ka karanta sakaci mutum malamin ne fannin shi ne amma rashin sanya hankali wala sai ka kamanta sai an tunatar da kai ba sai ɗalibin ɗalibin kai tunatar da kai na gaya muku wani babban malami babban malami ne kan za zaka yi mamaki kan ahalari din nan wajen wala ya qulu hatta ya hadiya ni Allah malami ne sosai ya dade yana cewa wala ya qulu hatta ya hadiya ni Allah to yaran shi yaran shi na cikin cikin shi ya mai ko shi koya ma yaran na hawo sai zo wala ya yi lahu menene a can wancan magana menene an yi akira tauba wala ya qula hatta ya ya lawo ya daɗe na karantar da hatta ya ya lawo sai da ya rage ta karfafa lawo ko dai ya ya lawo nan take hankalin shi yanzu sai da ya sani abinda mutum ya sani ana tunatar da kai nan take amma baka sani zai ce menene kuma kuma ya ya hadini ya ya aka yi zama ka ta tattaunawa to sai an daɗe sannan sai kai ma an ma karatu amma idan an sani ana faɗa hankalinka zai dawo sai ka jirgin ka gyara ya nuna ka sani sakaci ne kawai na rashin damuwa kamar yana kawo kawo wani karatun ƙura'ani in mutum ya yi wasa duk darajar shi sai ga wani lokaci wata aya kana karantawa kana sa kin jira yake ba da tsada don ma kuka ka sani ba kuma ka shekara wajen goma kana karanta shi a haka kuma ɗalibai kowa na tsoron ka ba wanda ke iya ba magana da ba gaba malami ne eh? can da na can nan da ne tsoro na gum yawaddu al-mujrimu law yabtadi min azabi yawma idhin haka wani ke sha ya rahfa min azabi yawma idhin bi badi kuma yana kira'a na hausa wani kira'a bane bane a ce kaza to wani saboda tsoro ya sa akwai kira'a da yawa sai ga sai kawai ya shiru min azabi ya zai kila malam na wani karatu da misali ba ya kila a hafsu ba kala kala ne to duk ana irin wannan min azabi da kuma yawmi idhin sai ce yawma idhin akwai ire-iren waɗannan

yana masu kai kai ba ka sai ka sai sa da ido ta ko eh, sai shi alhamdulillah ah, a kuwa nan afirka kusan su karantawa kuma daga duk zamanin su shi wa da suke da ni ko ina da su sun yi tasiri wajen taimaka wajen ilimin ya sa da karatun zaure yadda aka tsara shi nan da anan biyu afirka gaskiya wannan tsarin da aka yi tsari ne da kyau wanda in mutum ya san wayannan karatun baya bukatar yana bukatar dictionary saboda abubuwan zamani akwai kalmomi na zamani amma ba ka kamar kalmomi na qur'ani da kalmomi na ilimi ya gama inda ya karanta su za a haddace ana suna da haddace shi saboda suna suna karanta shi ne ibada sun da shi ibada kamar sun da shi na lugha yadda suke haddan qur'ani haka suke haddan wannan su ishiriniya da alfurta su dan karani zuwa yayin surun su nan to yana taimaka musu sosai in mutum ya ga wata aya kawai sai yanko bai ya tana da fasaran kalma din hmm. so wani shi wani fanni ne kuma daban wanda ke na zazzabi ga mutumin da yake so ya koyi ya iya waƙe da kuma ma'aunin waƙe. amma aka yi zirgi sosai akan karanta shi aka yi zirgi wajen adabin akan karanta a rufe na'am ya ce tsoron da yake bi kenan a zai riga kasancewa shi mai jan bakin bai san abin da ya faɗa ba shi ya ja bakin ya yi ma'an da ƙarya amma shi bai san ƙarya ya ba shi ne shi ne ɗan uzurin da yake shi bai ma san kuskuren da ya ba so in zai fasara hadisi zai fasara shi da wanda zai fasara shi da abin da shi yake nufi ba abin da ya faɗa ba a gani shi ne na'am asar darasi a ashar <laughs> الفعل المهموز والفعل المضاعف وهو مهموز وفعل مضاعف الأمثلة مثالي أكل الجائع mai jin yunwa ya ci abinci mai jin yunwa akala kaga wannan ga hamza a farko ko ga hamza a farko ya zama to mahmud to tare da fi'il mahmud sahihun mahmud mahmud al amina ya samu aminci amina sahihun mahmudul fa ta'altu rabbi na roƙi ubangiji na sahihun mahmudul ayn da abtu fil amal fil amal na cikin aiki sahihun mahmudul fa mahmudul ayn da'aba qara'atu darasa na karanta darasi sahihun mahmudul lami na'am mala'ana dawla dalwana mala'ana dalwana mun cika gugan mu sahihun lami shadda al'alim kala uku ne akwai mahmud fa mahmud al'ain mahmud al'am shadda al'amilu azmahu mai aiki ya daura himmansa mai aiki ya daura himmansa sosai ya dage shadda asalin shi shadada babu wani fi'ili wanda yake mai sukun a tsakiya an mu dauki wannan shadda mai tsakiyar shi sukun duk fi'ilin larabci su lafi sai dai in ma ya zan fa'ala ko ya zan fa'ila ko ya zan fa'ula to shadda me zama shadda fa'la fa'la kaza sukun ne a wajen hmm. to ba wani fi'ili ne sukun a tsakiya babu shi a larabci kwata in ka gani to an mai da shi haka ne asalin shi ba haka yake ba asalin shi shadda asalin shi shadada ala wazani fa'ala to an samu harfa guda biyu dalil dalil harfa guda biyu iri daya kuma ji jona ko to sai aka suna da wasali su biyan sai aka sa na tsakiyar school sai aka shigar da shi cikin dayan sai kuma shatta an gano wannan to kaga tun da harfa bi iri ɗaya ne ana kiran fi'ili idan ya zo da harfa bi iri ɗaya ana kiran shi muda'af muda'af sunan shi wannan kuma muda'af sulasi ne wannan shadda muda'af amma na sulasi adda tajiru malam tajiri ya lissafa dukiyarsa adda ai adada adada an gano wannan sai aka samu dalo guda biyu masu masu wasali sai aka samu ɗaya school aka tura cikin ɗaya sai zama adda a gano ko wannan mu afu sulasi mm-hmm. to shahu ya kaɗa fuffuki ya yi sauki da fuffukinsa fuffufufu daga swadu lamu-lamu lamun in dai an samu harfa guda biyu iri ɗaya a cikin fi'ili to ya zamanto afu kaga swadu swadu ya mai da shi afu ko da shi kaɗai ko da swadu swadu ne zaka an samu sadun sadun an samu lamun lamun wannan ya zama muza'afun ruba'i sahihun muza'afun ruba'i shamlaltu nakhla na yanke icen dabino shamlala wannan lamun guda biyu din ko da ba samu shinin guda biyu ba lamun guda biyu ya mai da shi mai muza'af an gane muza'afun ruba'i خلاصة إيه الفيل المعموز ما كان أو أحد أحرفه الأصلية فيل معموز shi ne wanda ya kasance ɗaya daga cikin harfansa na asali hamza ne shi nau'i uku ne akwai mahmudul fa mislu akala abika amina wa mahmudul ayi mislu sa'ala da'aba an za'ara da'aba la'uma wa mahmudul la akwai mahmudul la mislu qara'a wadu'a malu'a hmm. wal fi'lu ma kana fi fi shine wanda ya kasance a cikin harfansa na asali akwai harfa guda biyu daga jinsi daya kashi biyu ne akwai muza'af sulasi shadda madda sahha muza'af rubai misal qahqara salsala shamlala kun gane wannan to menene amfanin sanin wannan wannan karatu yana da wani amfani me ya amfani ne wajen juya me amfanin sanin wannan don duk darasi da ka an bude yara akwai dalilin da yasa sake karanta shi ake sanin shi yana taimakawa wajen sanin asalin kalma inda ya fito sannan bayan sanin asalin kalma inda ya fito banda wannan akwai kalman da wani lokaci lalura zai sanya a juya shi daga asalin shi a mai da hamza ya koma wawun ko a mai da hamza ya koma ya'un kun gane wannan to akwai kalmomin da ba a iya canza su ana barin yadda suke fi'ili wanda yake sahihun salim yana da ƙarfi sosai wato duk ko da ana izari shi ba a taba shi galiban sahihun salim irin su zahaba ba da sauransu amma sahihun mahmud wani lokaci aka hamzan hamzan sahihi ne amma ƙarfin shi bai kai sahihun salim ba yana kama da na illa ya kama da alifun na illa to kamance ce da ya da yi da alifun na illa wato yana da rauni bai kai sahihi ne shi amma wani lokaci ana iya yin ibdalin shi a mai da shi wani abu can daban ko a cire shi gaba ɗaya wajen amma ba a cire yana da wuya a cire masa yiwon salim amma sai yiwon mamud to kuma karfin su karfi karfi ne daga salim a wajen ƙarfi sai ainihin mahamud sai mu za'a an gani to za ga su ɗin na zai ga idan an samu karo to akan gabatar da wannan akan wannan duka wajen cirewa وعليكم السلام الدرس الثامن عشر ya danganci irin bayani, in bayanin ya yi tsawo da yawa to dama ba yana yi ga ɗaliban ilimi bane ya kuma can yana so ya batar da su ne su yi kafara wani akwai bayani in yi yawa amma ko bayani da dan kaɗan ne wanda ila yana so ya faɗi sirrin wani abu ne akwai wani abu dole sai ka faɗi dalilin da yasa aka kawo shi saboda kana so ka fitar da wani hukunci musamman za ka yi rafi ga wasu yan a misali kamar yan a ce min din nan bi ce suna so su kafirta sahabbai kai kuma sai kana so ka tabbatar da wannan min din ba ba ne sahabbai ba kafirai ga shi gashi shi min na bayani kaga nan za ka tsaya ka sai bayani saboda rafi gare su in irin wannan ne ba matsala amma yana so ne kawai duk karatun kawai ya mai da shi na hau daga ya fara sai ya yi da irabi ya yi da irabi ya yi irabi a yi kafara sannan sai ya dawo ya sarfu ya sarfu ya sarfu ya zama mafi yawan lokacin ma ya cinye shi akan wannan zaka wannan kasan kai kasan ba wai ba wai yana so dama ya tafsira so ne dama ya ya yamu musa jama'a jama'a kowa ya firgita a sallama mishi a ce shi ne gaba ɗaya malamin nawo na najeriya ibn Uthaymin ai ba ya yi da yawa ibn zarur guda nawa yake na ya wurin bi dan kama ya dan kama ya yi da arara ci dawo zai dan yi kawai zai wuce eh ba ya yi da yawa na wani tafsiri na shi nan eh ai wannan ba wai tafsiri bane shi ɗaliban da ka saro wannan abu ɗaliban da ka saro wato yin wasu ayoyi da ya fassara za ka wasu ayoyi an tsallake zai wasu ayoyi da yawa mai ce kawai in yayi wani tafsiri na wata aya sai su rubuta a cikin suwata bakara kira ya tafsirin aya goma kawai sai su tafsiri lissafi daga tafsirin ibn usaimi a ba shi ya lissafi tafsiri ba zai kawai yin tafsiri ne shi da na'am الجزء الثاني الدرس الثامن والعشرون درسنا 28 نعم الاسم المنصوب suna wanda yake abin yi wa nasba abin jingina ma wani arab al'amus arab kabila ce wato wata abin da ce abin da a arab a ce arabiyun wato mutumin da ake danganta shi zuwa ga larabawa arabiyun hmm. shi arab din sunan shi da larabcin arabiyun mutumin da ake danganta shi zuwa ga larabawa jabal dutse jabaliyun rajulun mansubun ila jabal hmm. mutumin da ake jingirawa zuwa ga dutse maktabun maktabun maktabiyun hmm. mutumin da ake jingirawa zuwa ga library ko office madarasa madarasa madarasiyun hmm. mutumin da ake jinginawa zuwa ga makaranta makka makiyun hmm. kaga an cire kawo marbuda makiyun makiyun makatiyun ba su gada tandariyun mutumin gada na'am fata fatan fatawiyun hmm. a gane an maida wannan madda alif ya koma wawun fata fatawiyun ya ka sa ya'un nisba madda alif na fata ya koma ya'un wawun ya ka sa ya'un nisba fatawiyun asa shi ba da alif na aka bai da shi wawun asawiyun kafa an bai da ba da alif wawun da aka yawo da Kafa wiyun. mutumin keya keya shi ne kafa sama'un samawiyun sama sama'un an bai da shi wawun wannan hamza din a gane baiza'un baiza'un baizawiyun da kwace baiza'iyun gabara'un gabara'un mai ura ƙura gabara'iyun ta ce gabarawiyun aswadi alqadi aswadawiyun sadi amma da wannan yawon wa aswadawiyun qadi qadawiyun abun abun abawiyun akun akawiyun kenan babu suna ne harfa biyu babu wani suna karancin suna ya zama harfa uku zuwa sama hmm. a gani to abun kaga ya zama harfa biyu to dole ne a nemo asalin abun din a gani to ana gano wani lokaci aka gano daga a mai da suna ya zama musanna ko ya zama jami in a mai da ne kuma musanna ko jami akan gano wani lokaci ba haka bane kamar abun abawani abun abawani kaga ya zambe asalin shi abawun abawun afun ikwan akawani akawun yadu yadun za ce yadani damun damani hmm. kaga bai ba da abu ba to su sun ce yadun asalin shi yadayun damun damayun wasu kuma sun ce asalin shi yadun yadawun damawun na'am yanzu kaga abawiyun akawiyun yadun yadawiyun damawiyun sun nuna asalin shi wawun ne farko وعليكم السلام كشف الشبهات توحيد game ya za ya gane ya gusu da wajen baki inda ya za ya zama jibilla ya ma tsarar da kayan ya yana da ya dai karanta ya ya dai ya san lafazin da yanda yake kira sai mutu ya faɗi wani abu daban amma yanzu da shi shi balarabe ne zama jilla ai wannan ba yaran shi bane bale ya ce an haife shi da yaran ne bahaushe ne zaga idan mutum bahaushe ne zaga ko da yana faɗi wata kalma sai ga ƙaramin yaro ya mai da kalma a mace sai kira ka mace a gane sai ga ya kira ka da lafazin mace wanda tun ba yaran ka bane kai sai ga kana ta kiran na mace da sunan namiji a gane kama ce wannan gyada gyada mene ne gyada da mene ne ko mace ce wannan gyada na ce shi wanda bayanan su zafi wanda ya ɗaunar yanzu zuwa na ci ta wannan tana da daɗi tana da zai zai zuka da ya aka yi tana ya aka garmi yaro wanda ba wai ya karanta bane ba ya ci ko gashi yana abin abin an mai allura abin da ya cikin shi ya abin ya sha a nuna ne ya sha a mamu misali wani ga babban mutum zai gane bayanan da zai sai ta kiran amfani da wani kalmomin tare saboda ba an haife shi da abun bane yana jin hausa amma da gani kasan ba na shi bane kasan na aro ne kyau sai dai وهذه كشف شبهات التوحيد وهذه المسألة matsalatun tsawila ya ce wannan matsala ɗin matsala ce fa mai tsawo su bayyana laka idza ta'ammalta ha fil alsinatil wato yana bayyana yana bayyana gare ka idan ka lura da ita a cikin harsunan mutane tara man ya'rifu al laka ga wanda ya san gaskiya kirkiri ya san gaskiya hmm. sai ya bar aiki da wannan gaskiya din da sauke na duniya saboda tsoron tauyewar duniya yana da wani matsayi da yake da shi a duniya idan ya tsaya kan gaskiya wannan matsayi zai tauye auja ko kuma saboda alfarma saboda wani alfarma yana da wani alfarma a wajen mutane da zaran ya bi gaskiya za a zare wannan alfarma zai zama to bai da wannan alfarma din wajen mutane ko kuma saboda sassauci ga wasu yana dan son sassauci saboda yana son fadanci domin ya cimma wani buri A gane wannan iri iri ya san mutanen batattu ne amma sai ya ringa musu mudaranci yana dan sassauci an gane ko yana yin compromise dalili saboda yana so ya cimma wani abu a cikin rayuwarsa wata raman ya amalu bihi zahiran la batina za ka ga wanda yake aiki da gaskiya ga zahiri amma a batini bai aiki da gaskiyar a batini wani abu da bai yake ai za ta altahu amma ya atake da bi kalli kamar wani ya ce ma ni fa gaskiya ni kullum karfe karfe ɗaya nake sallah ko ɗaya sha sha a ɗaya zuwa fata amma fa ba wai na ɗauka cewa masu karfe ɗaya sun fi gaskiya ba ne kullum bai taɓa sallah karfe biyu ba kullum masallacin karfe ɗaya ke zuwa da masashin ainihin ɗaya zuwa kwata amma ba wai yana nuna cewa masu karfe biyu wayannan da su karfe biyu abin da ke nufi shi kullum masallacin izala yake sallah ba wai yana nufin kuma yan dariƙa ba da ba ne kuma gane wannan ba to kai kaga kullum masha Allah kuna hada zau kace ai basalafe ne halin sunna ne wataran zai kawai shi bai ba san abin da ka dauka ana tambaya ya shi wallahi shi alhamdulillah shi ya dauka kowa duk mutanen nan da suke duk masallatan nan kowa mutumin kirki ne shi ba ruwan shi da wani bambantawa kana nan wajen zahiri ka ɗauka ya san gaskiya amma da ka bincika ko kuma da magana ta taso zai gane shi ba kawai sabo su ma ne a gane wani ko bai ba sa abin da yake yi ba fa idan sa'altahu amma ya taƙi da hu idan ka tambaye shi abin da yake gudun cewa na bi kalbi da zuciyarsa za mu wala ya ya'rif sai ga shi ne san komai ba sai ga shi yana ganin yan shi'a da yan ahmadiyya da yan tsalakatu da yan waye duk gaba ɗaya shirya ne shi dai kawai ya zaɓi kawai ya rinka sallah ne a masu ahalin suna don masallacin ya su tsafta kawai walakin alaika bi ayatai ne min kitabillah sai dai ka fahimci ayoyi guda biyu daga cikin littafin Allah awwaluhuma qawluhu na farkon su qawluhu ta'ala la ta'taziru qad ba da imani na farko ce wanda Allah ya yi kada ku kawo uzuri ba magana kawo uzuri kun kafirta bayan imaninku kun yi ridda za ta haƙaƙta annaba da sahaba shin ana ridda bayan an yi imani zai yi mutum yana kalmar shahada kuma ya ridda yaya za a yi mutum yana kalmar shahada to ai ya shiga musulunci ya dawo musulunci kenan in ma ya yi ridda ko so ɗari ya yi ridda so ɗari ya dawo musulunci ko biye da haka shi la'ila, ila ila la ba yana shigar da mutum musulunci ba ne. ya za a yi faɗin da ya ridda kai fahimce in ya yi ridda da me yake shiga musulunci Eh? ba shi ba zai yi yarin da yanzu yan amadiya yan amadiya da suke la'ila ilala ba duniya ta kafa ta ba suna kuma la'ila ilala suna kiran sallah suna zikiri suna kaza za mu ce ba su yi da ba idan mutum ya faɗi la'ila ilala sai kuma ya ce na shaida bayan annaba akwai manzanni da yawa kaga wannan kalma da ya faɗa ya rusa kalmar shahada da yi idan yana so ya dawo ya zai yi kalmar shahada zai yi ko sai ya dawo ya yarda da abin da ya karyata a ka'ida kenan idan mutum ya ce ban yarda cewa bayan annabi ban yarda cewa annabi shine annabin karshe ba wannan mutum ya kafinta in yana so ya dawo sai ya ce na yarda na kudirce na yi kuskure a da annabi shine annabin karshe bayan shi babu wani annabi ya dawo kenan idan mutum ya ce ma wato idan mutum ya ce alƙur'ani shi ne kaɗai hujja hadisan annabi ba hujja ba ne hadisan annabi magana wato hanjo a wato ɗan zankure ke ne hadisan annabi ƙarya ne kaza kaza kaza kaza hanjin jimina kaza kaza wannan mutumin ya yi ridda ya fita musulunci to don ya yi kalmar shahada sau miliyan bai dawo ba in yana so ya dawo musulunci sai ya dawo ya ce jama'a wannan abin da na karyata na cewa hadisi ba hujja bai na gano hadisi hujja ne na gano da na yi rida yanzu na dawo musulunci so na ce hadisi hujja ne kuma zo wani ko idan mutum ya ce alkur'ani a cikin shi akwai nakasu akwai kuma ziyada an ƙara wasu abubuwa an rage wasu abubuwa an cire sahabbai sun cire haƙƙi na imamai sun cire haƙƙi na ahlul bait sun zalunci an kaza kaza kaza to wannan mutumin ya fita musulunci ku gane wannan saboda ya karyata abin da yake ma'alum mina biyar bin zarura to amma kalmar shahada zai amfane shi da ya ga za a yanka ga ce la ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah na shiga musulunci ta ce a'a har yanzu arne kake har yanzu samfare ran arne ne kai to ya za a yi shiga da mai ta karyata ce na ce a cikin qur'ani akwai ƙari akwai rage na ce an tauye haƙƙi na ahlul bait sannan kuma an sanya wasu ayoyi na na yaban sahabbai ba gaskiya bane ba mutanen kirki bane qur'ani an yabe su kaza kaza ba da wannan ka zama kakan arni to yanzu ya za dawo na yi nadama dawo shi ne ka dawo ka yarda cewa sahabban da mutanen kirki ne kuma qur'ani ba abin da ka ba abin da ka rage ki to na dawo na yarda da shi ko tsakanina da Allah na janye to wannan za mu ce to wane ya dawo amma sai yana ta kalmar shahada yana ta yi so miliyan wannan ba zai hana mu sa a sa shi musulmi ya sa wuƙa ya zaba haji ba sai hukuma ta bai hukunci na ridda an gane wannan ko to irin wannan suna nan da yawa inda mutum ya karyata abu dole sai ya dawo ya yarda da abu sannan ya zama musulunci eh. sai Ya yi kaga duk wanda ya kira wani cikin bala'i bala'i ya same shi biyu koyi kira sunan Allah wa in yamsaka Allahu bi dhurrin fala kashifa lahu illa in Allah ya shafe ka da cuta ba mai yayi wanda shi sai suna ganin shehi zai yayi ko imam zai yayi to wannan rajali an to irin wannan in an tsaya mu mutum da hujja an kusan mai da shubha an mai bayani sosai ya ki jangewa sannan a yanke mai wannan hukunci kuma masu yanke wannan hukunci sune shugabanni ko alƙalai ko manya-manyan malamai rasu ko na fil'il an gano wannan ko to irin wannan kaga sai a kwari a wayar da shi a nuna mai wannan kuskure zai hmm. hmm, da girma ya akwai zindik idan zindiki ne koda ya ce mana ya dawo waye sanar da mu dawowar shi ma yaudara ne zindik shi ne wanda ya ɓoye kafirci ya bayar da musulunci wata ran kawai sai aka yi wani mitin sai taron zindikai suka taru to sai wani wanda da cikin zindikan bai sani ba ya zo da abokin shi abokin ba zindiki ba ne sai suka zo suna faɗin kalmomi shi kuma yana ɗaukar kalmomin a waya yana ɗaukar sai na gama karatun gaba ɗaya sai ya ɗan sai gashi an kama mutane da yawa wanda an san ana ɗaukar ahalus suna ne a cikin zanadiqa ne a gane to irin wannan kaga ai ga shafi kalmomi ko kalmomin da ya faɗa ɗin nan an gane yana daga cikin yana zuwa duk da zindiƙai ya kama shi sai zindiƙi ko ya so ba a ba tuban shi tunda shi yana bayyana da mai musulunci ya ɓoye kafirci to kasan ko tuban ma ya bayyana ma da musulunci da kafirci na zuciya shi yasa aka ce da zaran an kama zindiki kawai a kai shi lahira ya yi ma Allah bayanin tuban shi mu ba ma san bayanin shi mun gamsu zindiki ne shi kun gane wannan to shi ne ya danganta in ba zindiki in zindiki ne ba su shi na mu je na إذا كفت أن بعض الصحابة الذين غزوا أبوهم مع الرسول إذا كان tabbatar cewa wasu daga cikin sahabbai wanda suka yaƙi Rum tare da manzo sallallahu alaihi wasallam na'am kafaru bi sababi kalimatin qaluha ala wajhi al-la'i wa wal bad sun kafirta da sababin wata kalma da suka faɗa ta dukkan wasa da ba'a suna cewa wai sahabban manzon Allah wai annabi da sahabbansa wato mutane ne masu katan ciki masu yawan cin abinci kaza kaza masu tsoron haduwa da makiya an sai suka siffanta ya ce haula al-qurra su munafiqai ne sai suna haula da qurqura wa'annan makaranta wato mutane ne masu kwaɗayi ga ciki ga ƙaton ciki ga cin abinci ga kwaɗayi amma ga tsoron haɗuwa da makiya wai yana nufin manzo Allah da safai sai wani sahabi ya ji magana ya ce wallahi zan je ba annabi labari mutum ya kama hanya zai je ba annabi labari kafin ya je sai sarar qur'ani ya riga shi an ga saukar da aya قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم an gane ku ya ka nuna wa'annan bayan Allah kan su kawo wani uzuri sun riga sun kafirta bayan imanin sun daga shi yana izgili ne yana izgili ga manzan Allah yana izgili ga sahabbai ya kira su da suna ƙura masu ƙatar ciki masu kwaɗayin abinci amma masu tsoro wajen haɗuwa da makiya an gane a wani kawai ma suna cewa wai wai wa'annan mutane wai suke cewa za su ci fari da rumawa suna dan samun nasara suna dan yakan kafiran da ke mutanen da ke gefen su su zo suna so su ɗauko mana fitina za su je su fari rumawa ai wannan ba zai taɓa yiwuwa ba kaza kaza suna faɗa sai Allah ya saukar da aya ya tona musu asiri an gano wannan ku i kiran su da suna bai tunda munafukai ne su ya kira su ne Babu majaz kamar yadda ila annabi ke cewa da Allah ya qala inna muhammadan yaqtulu ashabu a muna munafukai ne amma yace dan kar a ce Muhammad na kashe sahabbansa ba sahabbai bane hakikatan tunda sahabbai su ne wanda suka hadu da Annabi sun yi imani da shi kuma sun mutu akan imanin to ai wayannan dama can ba su yi imanin ba ma kawai munafukai ne da rigan sahabbai sai kuma Allah ya tona musu asiri da wuri na'am tabayyana laka anna allazi yatakallamu bil kufri wa ya'malu bihi kawfan min nar to wannan zai bayyana gare ka cewa lalle wanda yake magana da kufur da kafirci kuma yake aiki da kafircin don tsoron tauyewan dukiya yana ganin in bai haka ba dukiyar shi zai tauye ko alfarma ko kuma don sassauci ko fadanci ga wani azam mimman ya takallam da mutum ya fi girma fiye da wanda yake magana da kalma yana ba a da ita a gane ya fi girma wajen zunubi wa iya zilla Eh. ba kuwa ya zance ka ba wani zai yi rinda in kace mai kayan rinda zai ce la ilaha illallah na dawo akwai wani akwai wani malamin da aka mai haka wani ya mai waya assalamu alaikum wa alaikum assalam ce wani malam ka furta shi wani zai ce to la ilaha illallah na dawo zai ce zai ka dawo a illallah Ta ya jiran ai akwai abin da malam ya faɗa ne a lokacin da ya sa aiki ya kafirta sai ce baka dawo ba sai ka gyara wannan aqida ka yanzu idan mutum yace ce Allah ba ɗaya bane akwai alloli da yawa da aka zo za ka sai ce la ilaha illallah shi ga ya dawo bai dawo ba ya ce akwai alloli da yawa daga bayan sai ce la ilaha illallah eh amma ai kila yana la ilaha illallah amma yana faɗin wannan abu kila kila kullun za ga zai zauna irin su ne masu lankwasa kafa su ce ba idan la ilaha illallah la ilaha da rasul ce ni Allah ne ni ma kaina wannan gulan shi ma Allah ne akwai alloli da yawa yana gama kuma sai ci gaba da la ilaha illallah kaga ashe bai san ma'anar ta ba me kake nufi da la ilaha illallah yanzu sai da abin da nake nufi kuskuren da na yi da na gyara yanzu Allah ɗaya ne ni ma ba Allah bane duk wani wanda yake akwai wani Allah banda Allah da ya rubuta mai da kafiri ne ko da ba ka san da wannan ƙa'ida ka zo kana yin wancan na'am eh to shi kafirin dama me me ya kudurce dama ba kafiri bane ko yana da wata aqida ne daga daga cikin aqidun da ya rinda a ciki wanda ake so a gyara to ne, ai kafiri dama me yake da dalilin shiga musulunci kristan zai shigo yanzu ya yake shigowa eh shi ne duk wani kafiri wanda zai shigo musulunci a matakin farko kalmar shahada ya wadatar da shi da zaran ya shigo sai ya zo ya kudurce mana wata aƙida wanda yake na kafirci to kalmar shahada ba ta kwatansa sai ya gyara wannan aƙida ɗin shi ne ake nuna maka Ba za misali mutum ya ce ma fir'auna Allah ne to shi kenan suka ce ya kalmar shahada to dama kila ma yana kalmar shahada ba sai ce ma fir'auna Allah ne dole sai ya dawo ya ce fir'auna ba Allah ba ha na'am kuje na'am abu sai luka malam zudu ba dole da ka wuce harful ha na'am wal balaya. الخطايا والبلايا وفي زمن التكاد واجتباه وقعنا mun auka cikin kurakurai wal balaya da bala'o'i wa min zamanin tiqadi da kuma zamanin warware alƙawari wa shibahi da shubha mun fada cikin zamanin shubha wa azza bi zullihim ahlus safahi alkhairi ya ƙare wasu masu sulhu masu ƙoƙarin kawo gyara zallu sun ƙasƙanta ahalin safahi ma'abota wauta wa arza sun samu in bi zullihim da ƙasƙancin su ma'abota wauta sun samu daraja da ƙasƙancin wayancan wa ba da al'amiruna bi kulli wa ma an munkarin fil nas nahi al'amiruna bi kulli urfin masu umarni da kowane irin ma'arufi wa ba da sun hallaka hmm. wa ma nahi babu wani mai hani an munkari daga munkari fil nas cikin mutane yanzu da babu wani wanda ya rage yana yana hani daga munkari وصار الخير lil mamluki abda wa عبدا وما bi qadari wa jadi sai da ya zaman to bawa lil mamluk ga ainihin wanda aka mallaka da ya zaman to bawa ga bawa wa ma min wa jadi sai zan babu wani daraja babu wani alfarma lil hurri ga dayin wa hadha shugul mutamahu wa hadha kafirun shabahu lahi wannan shagalinsa kwaɗayi wa jami'i da tara dukiya shi shagalin shi kenan kwaɗayi tara dukiya wannan rafkanan ne ne shaba'an kosashe layi shagartacce Sura ɗaya ko? Harafi na shi. Azimul haulahu wa nasu fihi haya sakara bintik ake kalki bashi. Wato tsoron tashin kiyama abu ne mai girma. Wannan su fihi sakara. Mutane a cikin suna kama yi. da karo kalki ba shi kamar raguna suna ta karo da juna yadda kasar raguna suna karo da ƙahonsu mulukan au mamalikan hayara misul mabsusul firash sarakuna ko kuma talakawa wanda ake mallaka za ka gan su hayara rudaddu misalin watsatsun kwari misul firash mabsusul aga idafatu mai idafatu sifa ilal al firash al mabsul eh yi ta tagayyarul alwanu kaufa wa ahalul lahi yawman fil bashashi da shi ne launin duka ke canzawa saboda tsoro kuma mutanen Allah a wannan rana fil bashashi suna cikin bashashi sakin fuska suna cikin walwala nishadi bi qawalu iyana wa taqribul fara'is bil tiyashi da shi ne kwadan harshe ke kadawa yake gina saboda gajiyawa wajen magana Na ce magana ya ta kadawa yana yin gina wa taqribul